muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance da gaske barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta laraba wanda ya dace da bakwai bakwai wata ramadan bakwai ga wata ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da ashirin da tara ga watan uku miladiya shekara dubu biyu da ashirin da uku. Allah madaukakin sarki ya sake haɗa fuskokinmu a watan masallaci na masjid Bilal bin raba ke nan GRA a garin Kebbi jihar Nasarawa inda muke tasirin ayoyin Alƙur'ani mai girma gwargwadon fahimta kuma gwargwadon yadda maluma da magabata suka fasa a ajiya mun yi karatu cikin karkar karatu ke suwar da kasu sura da ke biyo bayan suwar da ita ce suratul qari'a amma kafin mu karanta sura mu shiga cikin tafsiri ayoyinta kamar da muka saba za mu yi tambaya akan sako da muke bayarwa تذكر مزام الله صلى الله عليه وسلم على حديثين ربي تبقي عثر لكن في مستقى بعض تبعين لكم تسعى أجل حديثي ليه نكرت له حديث kyata ba a sahabi abu huraira wasu darasa hadithu ne ke karantar da mu da watan azumin gaba da eh 14. Ah. Eh. Now, the yanta baiwa in yayi. Now, ah. maskinai guda, maskinai guda Now, what ah. wata you? a jiri ko ya rika sa wannan kalmar a jiri ba fashi ba daga kafa a jeri na hadisin wane ne ya kawai hadisi imam Imamu bukhari shi rawaito hadisi Allah madaukakin sarki ya rabu sai tabi na dari za a bayar da eh za a bayar an fara mu cikin da kowa zuwa ai mun ce wanda ya riga kowa zuwa shi mara bai ba ba ta sha Allah ya samu dai hadisin da za mu karanta a yau an shirya نعم da za mu karanta a yau. hadisin sahabi Umar dan Khattab shi ma yana da tsayi da wannan da wannan dalili shi kadai za mu karanta shi ma yau kuma dan Khattab shi ba labari cewa da yau yawmu badrin yake a lokacin da muka zan mu a ranar da aka yi yakin badar yake nazara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila al-mushriki Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama sai dubi zuwa ga ya yaga yawan yake wa hum alkun a wannan ranar su mushrikai su mutum dubu ɗaya ne su mutum na dubu ɗaya wa ashabu salatu mi'atin wa tis'ata ashara rajulan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma mutum ɗari uku ne da goma sha tara sahabbai mutum ɗari uku da goma sha tara mushirikai mutum dubu dubu ɗaya kuma za a yi tsakanin mutum ɗari uku da mutum dubu ɗaya akwai aiki ya yi akwai aiki sai na farko da maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wannan yake fastabbala nabiyyu Allah yadda dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fuskanci al-qibla sai ya daga hannunsa sama ya daga hannunsa sama ya fara ganawa ya fara magana da gini. Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma anjibni ma wa'adtani yake ya Allah ka cika mun abin da mun alkawari Allahumma ati ma wa'adtani ya Allah ka bani abin da kai mun alkawari Allahumma in tuhli islam la tukbat fil ard ya Allah in ka bari aka kashe wannan dandazon na musulman din to ba babu wanda ya rage da zai bauta maka a bayan kasa ya Allah sai na kwari ke fa ma zala yahdiku bi rabbihi madjan yadayhi mustaqbil al-qibla yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kushe ba yana ganawa da ubangijinsa yana mai ɗaga hannayensa biyu yana fuskantar alƙibla hatta saqafa ridahu an mai manzo Allah sallallahu yana ta wannan har sai da mayafinsa na sama shine rida ya faɗi daga kan kafadunsa fa atahu Abu Bakr yace sai sai na Bakar sai zo da manzon Allah sallallahu alaihi fa akhadha rida'ahu ya ɗauki mayafin fa alqahu ala kibai. ya ɗora masa mayafin akan kafadunsa thumma iltazamahu min waranihi sai Abubakar ya tsaya kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta baya wa qala ya nabiy Allah sai ya ma'aikin Allah tafata munashadatuka rabbak yace wannan majiya da kake ma ubangijin naka wallahi ya tsara haka fa innahu sayunjizu lak ma wa'ada saboda shi lallai Allah madaukakin sarki zai cika maka abin da ya maka alƙawari yace fa anzala Allahu anka wajal a wannan lokacin suna cikin wannan shi Allah maɗaukakin sarki sai saukar da faɗinsa Istaddami kuna rabbakum fadda jaba lakum anni mumuttukum bi alfin min almala'ika da mutufi bi Allah maɗaukakin sarki saukar da wannan aya Allah maɗaukakin sarki ki shiwa ku suna lokacin da kuke neman ɗaukin ubangijinku sai ubangijinku ya amsa muku ya tabbatar muku cewa zai karfi ku da mala'iku guda dubu ɗaya masu saukowa. Mala'iku guda na dubu ɗaya su haɗu da sahabbai ɗari uku da na goma sha tara a yaƙi mushrikai dubu ɗaya ai ko mala'ika ɗaya ne ya isa amma mala'iku dubu ɗaya wannan hadisin kamar yadda muka ji ya faru ne a yakin a wani yaki muka ce yakin badar to da sabo hadisin yake karantar da mu da sakon da hadisi yake karantar da mu su ne manya-manyan lazufan addu'a guda uku manya-manyan lazufan addu'a guda guda uku ladabi na farko shine fuskantar a kibla yana daga cikin ladabi ethics da in dan adam ya lalunce shi yana zama sababi na karfan addu'a bawa fuskantar me alƙibla ladabi na biyu shine daga hannaye sama in mutum zai addu'a yana ga tillatufa da ya kamata ya lazumta shine ya daga hannaye na ina sama ya daga hannaye mutum ya daga hannayen sama ladabi na uku da hadisi yake nuna mana na addu'a shine naciya da magiya kisan naciya yawa kai ta kallona da ban san naciya da turanci ba me za fassara ki turanci zai iya fassaruwa da consistent da zama babu yankewa ka ta yi kuma da nuna yawwa to an fassara mata da zaune kusa da kishiya ne yayi an fassara mata kin gane yanzu yawwa in mutum zai addu'a yana daga tilla tufa na addu'a mutum ya naci ya zama consistent kuma ya zama yana da determination tun da ya sa wannan abun ya nace ma Allah kaga maza Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ce ya kai har sai da mayafinsa na sama yare ya kwanci to annabi kenan ba, sallallahu alaihi wa sallam kowa gaba dan gatan Allah ko ke sa ma shi aka sanar da shi cewa an karfa an fahimta ku to waɗannan ladubba guda uku na addu'a suna daga cikin abin da wannan hadisi yake nuna mana sana akwai kuma wani karatu da ya shafi aqida mai muhimmanci da hadisin ke nuna mana shine hadisin yana tabbatar mana Allah yana ina yana ina shi yasa da za a daga hannu aka da za a yi addu'a aka daga hannu zuwa ina sama an fahimta ku hadisi yana nuna mana sannan daga cikin darussan da hadisi yake karantar da mu shine yana nuna mana matsayin ƙarfin imani da samun yakini zuwa ga Allah mana kuke wa kun ga kun ji abun da Abubakar ya faɗa ku yace ya isa haka tabbas Allah zai cika maka alƙawarin da ya maka a wata ruwayan hadisin ma an da yana bakar ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ko wani ne ba kai bai wannan addu'an Allah zai karfa bare kai ya faɗa masa wannan wannan hadisin muke wani sahabi ne na Umar bin Khattab ko wanda ya rawaito shi ne Imam Muslim Muslim Allah madaukake sarki ya ji kai shi gafarta wannan wannan shi ne za mu shiga a karatunmu za mu tashi a suratul a abu? game da muka saba insha ta'ala ala zai zai karanta in ya karanta sai mu amsa sa'annan sai mu shiga bayani da fassarar ayoyin mun shirya mun shirya to bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش وتكون الجبال كالعلم المنضود فلما

بارك الله فيك سورة سورة القارعة سورة القارعة بتجي سورة فريدة آه، أجير سورة القرآن بجلمة سورة القارعة tana da ayoyi goma sha ɗaya tana da ayoyi goma sha ɗaya sautin fari'a ita ma sura ce makiya ita ma sura ce makiya ana sura ce wacce aka saukar kafin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suran gaba ɗayanta daga farko har zuwa ƙarshe tana magana ne akan alƙiyama da kuma labarta mana wani abu daga cikin yanayi da halittun Allah za su shiga ciki a ranar tashin alkiyama mana ba mutane kaɗai ba duk wani abu wanda halitta ne na Allah zai shiga wani yanayi na daban a ranar tashin alkiyama an fahimta ku yasa surar ma ba mutane kadai ta ambata ba da ta ambaci mutum sai ta ambaci abinda mutum yake ganin ya fi komai karfi ya fi komai girma shi ma aka faɗa mana halin da zai shiga da kuma makoma na mutane mutane kala biyu inda ma a lahira gida biyu ne kawai ko ba haka bane kuma kowa yana da rigin zama ba mai yawa titi ba dan tasha a lahira a ba dan tasha ba wani mai yawa titi kowa yana da gida ko mutum ya shiga ta dama ne Allah ya kai mu ko ya shiga ta hagu Allah ya tsari sai kuma suran ta rufe da siffanta mana yanayin makomar waɗanda za su shiga ta hagu a takaice ke Allah ya buɗe suran da bismillahir rahmanir rahim kamar da aka saba Allah ya ce alfari'a. mai kwankwasa malqari'a mecece mai kwankwasa wa ma adraka malqari'a me ya sanar da kai abinda ake kira mai kwankwasa Allah ke yauma ya kunun nasu wata rana ce wacce mutane za su kasance kalfarashi mabasu kamar fari wanda aka tashi su wata kunul jibal duwatsu kuma za su kasance kal'ihnil manfush Kamar gashin dabba da aka hure da iska yalla ce fa amma man sakulat mawazin to amma duk wanda ma'auninsa mizaninsa ya yi nauyi fa huwa fi ishatin radiya to lallai yana cikin rayuwa yardaddiyar rayuwa wa amma man khaffat mawazinu amma duk wanda ma'auninsa mizaninsa ya yi sako-sako bai yi nauyi ba fa ummuhu hawiya to mahaifiyarsa a wannan ranar ita ce hawiya wa ma adraka ma hiya me ya sanar da kai abin da ake nufi da da hawiya Allah ke narun wata irin wuta ce hawiya mai bala'in kuna Allah ka samu dace. kalman alƙari'a suna ce daga cikin sunaye da Allah maɗaukakin sarki ya kira ranar alkiyama kuma kowace suna da Allah ya kira alkiyama da sunan sunan tana da alaƙa da abin da zai faru a wannan ranar kalman alqari'a kamar da muka faɗa da Hausa in za a fasara kina ce mai kwankwasawa me yasa Allah ya kira da alqari'a da mai kwankwasawa yace saboda wannan ranar tana kwankwasa zukatan bayi zukatan ya cika da birkici da tashin hankali zukata yana zai cika da firkici da tashin hankali da rashin nutsuwa na zuciya shi sa sai Allah maɗaukakin sarki ya kira su ya kira ta da me al-qari'a kamar yadda muka faɗa Allah ya kira al-qiyama da sunaye da yawa Allah maɗaukakin sarki ya kira al-qiyama da as-sa'a inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha lallai sa'a tana zuwa babu kokonto akan zuwanta tabbas za ta zo babu wanda yake kokonto akan zuwanta Allah ya kira da as-sa'a a wurare da yawa cikin Alkur'ani cikin suratul Taha cikin suratul Ghafir da sauransu Allah ya kira al da yawmul ba'th yawmu alba'ad ma'anan alba'ad ne tashi tayar da wanda ya mutu shi ake kira da alba'ad Allah madaukakin sarki Allah ce laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th fa hadha yawmul ba'th Allah ce kun zauna a cikin hukuncin Allah har zuwa ranar tashi to shi yau ranar tashi ta yi Allah ya kira da ya kira alkiyama da yawmul ba'd a cikin suratul rum da wasu surori daban wanda ba wannan Allah ya kira alkiyama da yawmul di. ya kira kiyama da me yawmul di. wannan shine suna na nawa kenan muka bara na na uku ko na hudu na farko shine suran da muke ciki ko al-qari'a na biyu muka ce me as-sa'a na uku muka ce me yawmul ba'd na hudu yanzu muka ce me yawmul din wa ma adraka ma yawmul din thumma ma adraka ma yawmul din yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idillah suratul infitar ko da kuma suratul fatiha Allah ya ce maliki yawmid din maliki yawmid din suna ne daga cikin sunaye na ne ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya kira wani alkiyama da yawmul hasara yawmu al-hasara ma'anar al shine ranar tashin hankali da birkicewa al-huzun Allah ya ce wa anzirhum yawmal hasrati in qudiya al-amr Allah ce ka musu gargadi akan ranan nan na tashin hankali din a cikin sautu Maryam ko a cikin sautu Maryam kuma Allah ya kira yau hasara din har ila yau a cikin a cikin alqur'ani a cikin sutul ankabut in ba na yi kuskure Allah madaukakin sarki ya kira tashin alkiyama da addarul akhirah addaru Al'afira wannan suna na nau nan, na shida ko ko na bakwai na shida ne al-qari'a as-sa'a al sai muka ce darul afira. shida ginin ko Allah ya kira al da suna ad al'afira, wa inna ad-dara al لدي الحيوان لو كانوا يعلم التي للي ران الله را ران القيامة شين رايوة تتبس شين معنى الحيوان وانا رايوة شين رايوة تتبس دوة رايوة دباوة نبا تتورا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أكيد صوت العنكبوت Allah ya kira nan alkiyama da yawmu tanad yawmu at-tanad ma'anan at-tanad shine at-tafarruq wal firar ranan da ranan rabuwa ranan guje-guje wannan yana gudun wannan wance yana gudun wance Allah ta yau mai sirrul maru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi yau لكل امرئ يومئذ شعب Ya sa Allah ya kira shi da yawmut tanad ranan gudu kowa na gudu inni akhafu alaikum yawma at-tanad cikin suratul ghafir ko cikin suratul gafi. ce lallai ina ji muku tsoron ranan yawmut tanad ranan rabuwa ranan guje-guje wannan shine na nawa kenan na bakwai ko na bakwai Allah ya kira alƙiyama ranar tashin alƙiyama da yawmul qarar yawmu alqarar ma'anan alqarar shine tabbatuwa shine tabbatuwa duk inda duk halin da mutum ya samu kanshi a wannan ranar to haka zai tabbata in aljanna ne zai tabbata haka in wuta ne ma Allah ya kiyashe mu zai tabbata haka Allah ya kira cikin sulu ghafir Ke ce wa innal akhirata hiya darul qarar lallai ranar lahira ita ce gida na tabbatuwa mun faɗi nau kenan takwas ko Allah madaukakin sarki ya kira ranar alkiyama da yawmul fasli yawmu al-fasli me ma'anar al rarrabewa a iya bambanta tsakanin menene daidai menene ba daidai ba duk abin da mutum yake yake tunanin daidai ne in ba daidai ba ne zai sani a rana duk abin da mutum yake yana tunanin ba daidai ba ne in ma daidai ne zai sani shi sa Allah ya shi yawmul fasl Ki hada yawmul fadl alladhi kuntum bihi tukadzibun Allah ce lallai wannan shine ranar rarrabewan da kuka kasance kuna karyatawa a cikin suratul as-safat na na goma Allah madaukakin sarki ya ki ranar ranar alkiyama da yawmul hisab yawmu al-hisab eh al-hisab shine kididiga shine me kididiga ran za kididdige komai komai ta kididdige ba wani rufa rufa komai sai an kididdige ɗaya bayan ɗaya sai an bambance tsakanin zare da abawa ji ba haushi ko Allah ya kira shi da yawmu al-hisab Allah ya kira a gurare da yawa ويحفظكم الصالح هذا ما توعدون ليوم الحساب Allah ce wannan shine abin da aka muku alkawari na ranar ƙididdiga. An gane ku? Allah madaukakin sarki ya kira alkiyama da alwaqi'a Ya kira shi da me? alwaqi'a Shi yasa ma akwai sura suratu alwaqi'a Iza wafa asiri wafi a. Lai sa li wafa asiri a kadiba. Kofi batun a. Kalla idan me aukuwa ta hau. Hali wafi a. Shin me aukuwa? Za ta au. Babu makawa. Iza wafa asiri wafi a. Kalla je lai sali wafa asiri Babu karya akan aukuwanta. Sai ta auku. a wannan ranar ko mutane sun kasu gida biyu akwai khafida akwai rafi'a wasu mutane ta kaskantar da su wasu mutane kuma ta me ta ɗaukaka su ranar alkiyama ce. wasu a duniya ana ganin su maɗaukaka ne a wannan ranar za ta yi me za ta kaskanta su wasu a duniya ana ganin su makaskanta ne amma a wannan ranar za a gana shi menene maɗaukaka ne kafin fadin suratul namli ko wa ja'alu izzata ahliha adillahu wannan sai a lahira guda nawa kenan muka faɗa ban so mu wuce goma ba na so mu tsaya tilka asharatun kamilan suna da yawa a qur'ani sunaye da Allah ya kira alkiyama ranar alkiyama kwan ya fi talatin da uku zuwa sama sunaye daban-daban kuma kowanne za yana da alaƙa da abin da me zai faru a wannan rana to sha ɗaya ko to mun yi ba goma a wajen suran da muke ci ko sai na suran mu kuma ya zama na sha Allah ya samu dai alƙiyama tashin alƙiyama a wannan suran Allah ya kira ta da alfariya. mai kwankwasa zukata tashin alƙiyama ranar tashin alƙiyama ba ranar wasa ba rana ce wacce yadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta ranar kawai yadda Allah ya siffanta ranar ya ishi mutum ya shiga taitaye shi ya yi makanshi tanadi saboda wannan ranar shi yasa ma Allah maɗaukakin sarki ya ta hankalin wajen yin tanadi saboda wannan ranar Allah ya madaukakin sarki ce ya ayyuhan nasu taku taku rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim Allah ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangiji lallai girgizan ranar tashin alkiyama shay'un azim wani abu ne mai girma wani abu ne mai mai girma inna zalzalata sa'a shay'un azim lallai girgizar ranar tashin alkiyama wata aba ce mai mai girman gaske Allah ne ba ke magana kuma sai kira abu yana da girma ya za ki kwatanta girman wannan abu kasan kowa na girmama abu ne gwargwadon girman sa ko ko ba ka bane yanzu misali in kina da in kina da yaro dan karami kamar da shekara uku zuwa huduwa ba zai zo gida ya ce miki yana kuka ya ce ya ce miki an da ke ni waye da ke sai ce miki wani tsaso don yaro ne ko ba ka bane sai kin fito sai ga wani yaro na ɗan shekara bakwai shi a wajen shi yaron mene ne tsaso doni a wajen ki kuma fa to da ke a girman shi ba babba bane amma a girman shi menene wannan abun babba ne to duba girman Allah kuma sai kwatanta tashin alkiyama da cewa shay'un azim abu ne mai girma to ya girma ne ke kasancewa na fata mun fahimta Allah ya ce sai Allah madaukakin sarki sai ba mu wani wani misali sai ce yawma tarawnaha tazharu kullu murdi'atin amma abdat yace wa rana ce wacce tazharu za ta yi jifa wace ce za ta yi jifa kullum murbi'a kowace mai shayarwa a larabcin aka ce murbi'a akwai murbi'u akwai murbi'a ka ce murbi'u shine mace mai shayarwa ke eh, tana da jariri da suke shayarwa wanda ba a yaye ba amma ka ce su ana nufin wacce ta ɗauki yaron ta sa yana kan shan nono shine murbi'a an fahimta ku sai Allah ce to ita murbi'a wacce yaro ke kai shan nono to da bala'in wannan ranar za ta fiske yaron ta jefar da shi ta kama kanta ai mata ne nan mun san dai abin da zai sa uwa ta fiske ɗanta kai yana ɗaki ma wani abu ya faru ta gudu ba ta shiga ɗakin ba ai ba ƙaramin abu bane balle kuma yana kan shan nono yana rike da nono fiske shi ta jefar ta kama kanta shi ba karamin abu bane tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at Allah ce wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha kowace mai ciki sai ta haifar da abin da ke cikin komai sabon shi komai tsufan shi ya fita wallahi ya fita Allah ce yawman yaj'alul wildana shi ba ba ranar da za ta sa ƙananan yara su yi furfura wildan ba ka ce wildan yara ƙanana za ta sa su yawman yaj'alul wildana shi ba Allah ce as-sama'u munfatirun bi sama za ta tsatsage so da bala'in wannan rana as-sama'u munfatirun bi to anan Allah ya ce tazhalu kullu murdi'atin amma ata'at Allah ce wa tada'u kullu zati hamlin hamla Allah ce wa tara nasa za ga mutane suna magagi kamar wanda ya sha wani abun maye Allah ce wa ma hum Walakin na azab Allah shadid Allah ce ko ba maye ba ne ba wani abun maye mutum ya sha ba kawai azaban Allah ne a wannan ranar yi tsanani azaban Allah ce ta mai yi tsanani Saka ranar tashin alkiyama ba rana ba ce ta wasa ba rana ba ce ta ta kallo bare wani ya ce rana cewa ran kiyama za a akwai kallo ko to ke aka yi kika samu daman kallon wani annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake kwatanta halin da mutane za su tsinci kansu a ranar tashin alkiyama yake cewa za su tashi uratan ko kufatan gurlan buhma manzo Allah sallallahu alaihi kowa zai tashi ranar tashin alkiyama tirara babu takalmi kuma kowa in namiji ne zai tashi babu kaciya kaciyar da aka yi mutum ya koma da na ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce za a tashi tsarara babu takalmi yace wa haka zai faru nace to ya za a yi maza da mata siriki da sirika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake baki dai Allah yake li kulli mri'in minhum yawma idin sha'anun yughni kowane mutum a wannan ranar yana da al'amarin da ta ishe shi baka ma san wane ne kusa da kai bari ka san namiji ne ko na mace kaninka ne ko wanka kai kanka baka san waye kai ba li kulli mri'in minhum yawma idin yadda muka zo akwai wanda ya zo da riga ba wanda ya zo da riga ba wanda ya zo da takalmi ko ba haka bane ba wanda ya zo da abun wuya ko dan kunu ko zobe ko agogo kowa haka ya zo a nan aka samu shi riga aka yi mata hujin kunni ko aka fara sa mata abun wuya na girma ta huda hanci ko ta fara sa zobe to haka za ta tafi ita kaɗai tinta duk wannan babu duka babu ba sarki ba wafati shi sa Allah madaukakin sarki ma zai tambaya ce limanil mulku yau limani mulku yau wane ne yake da mulki a yau in akwai wani sarki ya daga hannu in akwai wani shugaban kasa ya daga hannu Allah ya ji kan malam kala rawi Allah ya gafarta mishi yace zai zo kusa da fado ba ya yake ka daga hannu ka ce kai yadda zai zo kusa da ado baro ya ce ka daga hannu ka ce yi ne yace mu ga fadi anan ana mana sarauta a ranar za mu gani Allah zai ce limanil mulku yau Allah ce fa la tasma'u illa hamsa ba abin da kake rike ne numfashin mutane kawai la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba ba wanda zai yi magana sai wanda Allah ya mishi izini yake yi magana kuma yana buɗe baki ba abin da zai tsire ce Allah haka ne kawai ba wani uzuri yasa Allah ya kira shi da al-qari'a to da Allah ya ƙara nuna mana girman abun sai maimaita yake mal qari'a wa ma adraka mal qari'a sai Allah ya ce yawma yakunu an-nasu kal farashil mabth a wannan ranar, mutane za su zama kal farash kaman fari farash shine fari san fari ko jam'in fara fara ɗaya ko fari da yawa kal farash farashil mabasu kaman ga fari sun taru a wani guri sai ka jefa wani abu da zai burki su ya za su tashi far kuma suka tashi direction sai suke bi kowa zai bi kowa ta kai shi zai to haka mutane za su yi a wannan rana kowa ta kai shi yake kowa ta kai shi yake ba wani wanda zai ce ina wani ina wani Allah ce al-akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwan illa al-muttaqin Allah ce abokanai aminan juna al-akhillah makusantan juna a duniya yawma idin a wannan ranar ba'duhum li ba'din adu to sashin su abokanan adawan sashi ne illa al-muttaqin in kin ga baki adawa da kawanci ba a wannan ranar ba ku guji juna ba to kun gina kawancen ku ne akan tsoron Allah haka Allah fada illal muttaqun in kun kulla kawance akan tsoron Allah to shikenan a rana haka za ku tashi tare kuma ku ji daɗin zama da juna amma in ba akan tsoron Allah ku kulla kawance ba to babu wannan babu Allah ce ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqun a wannan ranar ne Allah madaukakin sarki ce yawaddul mujrim law yaftadi min adab yawma idin bi bani mutumin banza mai laifi a ranar burinsa shine ina ma da za a da zai ba da fansan ƴaƴansa ya ba da ƴaƴansa su zama fansan shi azaban da za a yi masa bi bani ko ƴaƴa nawa ne zai nemi ina ma ya Allah ga ƴaƴana su su je wutar ni in je aljanna wa sahibatihi wa akhi sai nemi to in ƴaƴan ba za su isa ba hada da matansa in ba za su isa ba wa akhi a hada da ƴan uwansa in ba za su isa ba yace Allah li kulli yace wa man fil ardi jami'an yace ya Allah duk dukkan halittun kama ka sa su a wuta inda ni zan shiga aljanna duk wani wanda ya rayu a bayan ka sai Allah kai su ta ni shiga aljanna ko in dai mayun yunjihi in dai wannan zai tsira, da shi to shi ya yadda. Allah zai ce mai kalla ba zai yiwu ba an Allah ya riga ya alƙawari wala ta ziru wa ziratu kusura ukura ba a kama wani da laifin wani ka tafka barnanka a duniya yau ka zo ka ce a ɗauki ƴaƴanka a ɗauki matanka a ɗauki ƴan uwanka a sa a Allah madaukakin sarki yana cewa babu abin da za ka bayar ya fanshe ka amma duk wannan birgitin da mutane za su shiga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace a kodan da suna cikin aminci suna cikin nutsuwa suna cikin kwanciyar hankali daga cikin su akwai annabawan Allah akwai annabawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa farkon wanda zai fara kasa za ta fara buɗewa ya fito yace shi shi zai fara fitowa al'ummarsa gaba ɗaya ya ce yana fitowa zai ga annabi Musa kuma yana kakkabe datti a cikin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bas Allah bai sanar da ni da ni da annabi Musa wa zai riga fitowa ba amma ni dai zan ganke yana ne kaga ya samu kwanciyar hankali idan aka tsaya kakkabe in ba mai kowa ina magana da suka gane yaushe ba ka sa akwai tafiya a cikin ka a shanna cewa annabawa za su tashi hankalin su mai hankalin su a kwance soro suna da tabbas suna da tabbas sannan kuma akwai mutane guda bakwai da mazalla sallallahu alaihi wasallam faɗa mana in kika siffantu da waɗannan siffofin to kima a wannan ranar za ki ga cikin inuwan Allah madaukaki to da rana ce wacce rana za ta yi kusa da ɗan adam matuƙar kusanci kuma kowa zai tashi ne gwargwadon zunubin mutum gwargwadon zufan da mutum zai yi iya zunubin ki, iya zufan ki. wani zufan nasa daidai kan yasan kafansa wani zufan nasa daidai idan sawunsa wani zufar nasa daidai kwabrinsa wani zai kai gwiwa wani zai kai mara wani zai kai kirji wani zai kai wuya manzo Allah sallallahu alaihi akwai wanda zai ringa iyo a cikin zufansa kamar yadda mutum ke iyo a cikin rafi Allah ka kiyaye mu akwai matsala kenan akwai matsala haka zunubin nasa ya ya rufe shi hadda extra kuma duk abin da mutum ya aikata na barna za ta zo mutum nauyi ne a wannan rana kuma zai ɗauka kuma zai ɗauka amma duk abin da mutum ya aikata na alkhairi Allah sallallahu alaihi za su zo mutum abin rakiya ne yana tafiya suna bin shi suna raka shi na sharri nauyi za su zo mutum ya ɗauka a kansa na alkhairi kuma suna bin ka suna maka rakiya kamar sarki ko yana tafiya ana bin shi to waɗannan mutane guda bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan bala'in ranar da zafin ranar da kufancin da ranar zai su Allah madaukakin sarki zai musu inuwa Allah madaukakin sarki zai musu min zai musu inuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce na farko imamun adilun jagora mai adalci jagora ne mai adalci imamun adilun jagora mai adalci na ka ce jagora mai adalci ba ana nufin ciyaman ko gwamna ko sarki ko shugaban kasawa a duk wanda ya zama yana da wasu a ƙarƙashinsa wanda yake ce musu yi su yi bari su bari shi ma jagora ne a wannan gudu ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an dukkan ku makiyaya ne kuma dukkan ku abin tambaya ne akan abin da aka ba ku kiwo yana lissafa hadisi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyyatiha yace mace mai kiwo ne a gidan mijinta kuma abin tambaya ce akan wannan kiwon da take yi ke mai kiwo ce akan dukiyar mijinki ke mai kiwo ce akan ƴaƴan mijinki ke kika haife su ko ba ke kika haife su ba ke mai kiwo ce akan mijinki shi shi. an fahimta ku sai an tambaye ki kina adalci akan mijinki haka mata ba suna zaluntar maza iko sosai ma sosai ke bakiya ba ta itirafi da kyautatawan da mijinki yake miki duk kyautatawan da mijinki yake miki ba ta itirafi da ba za ki taba ko so ɗaya ba za ki taba da baki ki faɗo wasu maganganu na alkhairi akan mijinki ko ki yabe shi akan wasu abubuwa da yake miki ba a wannan zalunci zalunci ba zai miki wani abu na kyautatawa ki ce na hore Allah ya saka da alfairi ba ana zalunci ne ai ko ba ka bane da gangan san lokacin cin abincin shi da gangan ki bar shi ya wuce ya ure da yunwa in zalunce shi ai Bato yana cewa the way to man's heart is through his word ko stomach ko ba ƙarya bane fa Allah ba ƙarya bane ana ga cikin abubuwan da bai kamata mata su rinka wasa da shi ba maganar ciki maganar ciki ba yana da muhimmanci sosai maganar ciki yana da muhimmanci eh shi ne cikin ai ne cikin ana nufin cikin abin da za a sa a ciki na abinci shi nike nufi an gane ko to in aka ce shugaba mai adalci ba a ke ma kina da wannan jagoranci A kan dukiyar mijinki za ki bari 'ya'yanki su su duk a da suka masu lalata ya yi da takalmi ya ga da takalmin shi a waje an yi ruwa ya da gini kuma kila fata ne misali zai lalace ya aka yi takalmi na yake waje je ba ki sani ba kuma karya ne me yasa wanda suka kai takalmin shi waje ba su naki ne su kai waje ba sun ɗauki naki kin ce kul sun ɗauki naki kin ce bari baban ku ya dawo za ku haɗu da shi yayi ba ki ce musu barwa wai kin bari shine ya dawo yayi faɗan da kai ke ba za ki hana ba to ba abin da ke faruwa ba kenan ke naki kin ce kul sun karya irin rediyo da yake jin labaru wa ya karya ban san lokacin da yaran suka tafi wannan kuma ƙarya ne so sun zo kusa da shogilas sai kin ce musu kai ko ba haka bane amma sun dauki rediyo kin ce za ku haɗu da baban kwaye kaga shi ma baki kyauta ba sai an tambaye ki dukiyar mijinki yana kanki ne kulawa da dukiyar mijinki a ki yake a wuyan ki a wuyan ki dole ki kula ƴaƴan shi tarbiyyar da yake so a ɗora ƴaƴan shi a kai taimake shi wajen wannan ki taimake shi kar su haka baki da ke su ki zuwa makaranta ya tambaye ki ce sun tafi a yana faruwa ba su je ba su suka dan miki shagwaba ta ki to shi kenan yana dawowa sai ki ƙara da wala har ma jikin shi ya zafi wai jikin shi bai zafi yanzu kullum a cikin zafin jiki muke ɗaya eh. ko haka bane ke za ki taimake shi kai je makaranta in ya dawo gida ya yi muraja karatun shi ba za ki taimaka mishi ba sai dai kullum daga makaranta rinka kiran baban ana ce yaron yana da matsala kaza kullum bai iya karatu in ya faɗa shi ko ba a gida yake zama ba ba ya zama zai faɗa miki an kira ni a makaranta ce yana zai kokari wata ma da tsaban zalunci ta ce kila malaman ne ba su mishi yadda kuma ta san bai dita a gida kaga ta yi zalunci biyu ta malaman ƙarya kuma ta sake mu babban yaran ƙarya kuma ta mu taimako wajen kar yaron ya ne ya tashi akan abin da ake so to ke ma jagora ce imamun adilu don kika ga kina da adalci a duk abin da ke karkashin ki haka tashi alqiyama sai zama kin tashi alqiyama kina cikin nutsuwa kina karkashin inuwan Allah madaukakin sarki na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rajulun nasha'a fi ibadatillah mutum wanda ya rayu cikin bautan Allah shi rayuwanki gaba daya ya zama bautan Allah ba abin da yake yin ba bautan Allah ba har bacci in zaki kina yin baccin ne da yin ibada yana da cikin abubuwa da yawa da mutane ba sani ba zaki yin bacci kina bacci kuma ki samu lada amma sai kin san yadda zaki mu gwada yadda za a yi ne to ba a so a sani to ba amsa ba yi a yi addu'a sa'annan niyyar me yasa kin kwanta bacci kin kwanta bacci ne kawai saboda kin gaji ko kin kwanta bacci ne da niyya a ranki cewa ya Allah na gaji zan kwanta in yi bacci ne da niyyar in na tashin samu karfin ci gaba da bauta maka ya zama wannan shine a ran ke sa kika kwanta bacci to kina baccin kuma sai a rinka rubuta miki ladan kina ibada ko da yanzu kina son ƙara sabon karfin nan ai tsakanin aikata me wani ibadan nan gaba yasa magabata suke cewa inna na tasibu nau ahtasibu naumati wa yafsaki su suna neman lada da bacci kuma suna neman lada da me farkawa bacci ma in za su yi lada suke nima an yi kaza an yi kaza an yi kaza kin tashi da safe kin yi ma yara wanka ibada ce ai ko ba ibada ba ce kin musu wanka kin share gida kin sa yarki wancan inda ta kai share guri kaza je ki abu kaza an ji gyara ko ina kila kin gama a karfe takwas ko zuwa takwas da rabi kila kin saba sai karfe goma za ki sa girki ya ce ya Allah zan yi bacci zan yi bacci ne sauran samun ƙarfi in na tashi in girki a kan lokaci ‘ya'yana da mijina su ci. To girki shi ma mene ne? To baccin da za ki zuwa karfe goma da sai zama kina bacci ana rubuta miki lada. Muna muna asarar lada da yawa. Zai zama kina baccin kuma ana rubuta miki ne lada. Kin gama girki kin yi komai kin shirya kin yi wanka kin na jiran mijinki ya dawo da rana ya dawo break ya ci abinci ya gama sai ki ku barun huta me yasa za ki huta saboda in samu karbin na tashi na yi sallar la'asar ya zama jikina babu gajiya in tsora abincin yamma ya zama to ba aiki ba sai zama barcin nan da za ki shi wa na rubuta miki ne da yamma tun kwanta karfe tara ko karfe goma manufanki shine karki makara saboda sallar asuba shi ya Allah zan kwanta da wuri saboda karki makara sallar asuba sai zo kina bacci da daddare ana ne. ana rubuta miki lada haka fa zaki kai rajulun nasha'a fi ibadati ki zaka kinga ga zai zama rayuwanki 24 hours menene kike yi kenan bautan Allah 24 hours na rayuwanki sai zama kina bautan Allah to mutum ya rayu da irin wannan rayuwa ko duk abin da zai yana hararo neman lada a wajen Allah to sai zama a wannan rana zai tashi mai cikin inuwan Allah sai na uku rajulun zakar Allah wa kaliyan fadat aina mutumin da ya tuna Allah shi kadai yana zaune kawai ya tuna ni'imomin Allah a kansa ya tuna yadda Allah ya yi masa kaza ya yi masa kaza ya yi masa kaza kuma ya tuna shi kuma ga saɓon da yake ma Allah ya ga cewa fa bai fa kama hanyar biyan ni'iman da Allah ya masa ba ko sai fashe da kuka to wannan hawayen bai zuba a banza ba Allah madaukakin saki sai ya saka masa akan wannan hawayen daga cikin sakayyar kuwa shine mutum ya tashi a filin alkiyama a ƙarƙashin inuwan wa inuwan Allah madaukakin saki an fahimta ku na nauke na muka fara na na uku sai na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa rajulun da'athu imra'atun ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله أتقيشي mutumin da ya samu dama, kika samu duk wata dama na sabon Allah, musamman irin sabon Allah da maza Allah sallallahu ya kwatanta a hadisin. dama na zina duk wata dama kin samu za ki iya yi ba tare da wani ya san kin yi ba kuma kila ma za ki samu kuɗi ko ba haka bane kila ma za ki samu kuɗi amma sai kika tuna cewa Allah madaukakin sarki ai yana kallon ki kamar irin yadda annabi Yusuf alaihi salatu wassalam yayi ko yace inni akhafu Allah ko lallai ni ina tsoron Allah madaukakin sarki to in kika siffantu da wannan to ke ma sai ki shiga karkashin wannan inuwa na Allah madaukakin sarki ranar da babu wata inuwa sai inuwan wa inuwan na biyar na biyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa rajulun tafaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu yace mutumin da ya sadaka da wani abin sadaka sai bayar sai ya ɓoye har ta kai ga hannun hagunsa bai san menene hannun damar sai bayar ba bana in zai sadaka yana koyewa ba a sanin nawa ya bayar ba a sanin me ya bayar wani lokaci ma ba a sanin wa ya bada ba a sanin ya ba waye wani lokaci ma sata za a yi masa sai kudu a ransa cewa ya Allah abin da aka sata mun nan na ba shi sadaka kamar da Al-Hassan Al-Basri Allah madaukakin sarki ya shiga fata mishi sata aka yi masa da aka yi masa sata sai ce ya Allah ka sani cewa ina ina son wannan abin da aka sata to ya Allah ka zama shaida wannan abin da aka sata mu wanda ya sata na ke mishi na bar mishi shi a matsayin sadaka shi kuma wanda ya sata in lalura ce ta sa shi ya mun sata ya Allah ka sa abin da ya sata ta amfane shi in kuma ɗabi'arsa ce sata ya Allah ka sa wannan ta zama ita ce satarsa ta ƙarshe ya shiru mun ga bayan Allah ko amma mu haka mana sata me ke fara zuwa ala CCC ko Allah ya sa mu dace na nauke nan muka fara na biyar na shida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da zuciyarsa a rataye take da masallaci ya zama shi duk inda yake a rayuwarsa abin da yake priority din abin da yake ba shi priority na farko abin da yake ba shi priority na farko shine sallah ko ina yana zaune lokacin sallah in namiji ne duk inda ya tafi abin da yake fara nima a ina masallaci yake a nan so da in lokacin sallah ya san inda zai je yi mai yayi sallah in mace ce tana lura da lokacin sallah kar mutum ba mutum ya zama daga cikin waɗanda asan akwai wanda in aka kira sallah sai ga mutum ya ce kai har lokacin sallah ya yi irin an katse mishi abin da yake yi din nan ko a'a ki zama daga cikin waɗanda sai da kirin ka tambaya har yanzu lokacin sallah bai yi ba akwai bambanci yayi ko kaga wannan ita tiran lokacin sallah take yi tana Allah Allah kuma in lokacin sallah yayi ko me take yi za ta yi me za ta bari shine zuciyar mutum ya zama yana rataye da ina da masallaci sai na bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi da mutane biyu waɗanda suka so juna dan Allah wannan ya zama abokin wannan ko wancan ta zama kawar wanci amma abin da ya ja hankalin da ta ji ya kamata mu yi kawance shi ne saboda wa saboda Allah a ina kuka haɗu da wance wallahi a wajen tafsiri a ina kuka haɗu a makaranta an fahimta a ina kuka haɗu a wajen sana'a to shi ma sana'a ibada ce ko ba ka bane ibada ce shi yasa Allah ya kwadaitar da ayi ba shi yasa ma addini ya hana a ba mutum aure in bai da me in bai da sana'a a ina ku haɗu wallahi sana'a mu da duka muna sai da awara ne mun je sai waken suya sai muka haɗu ko ba ka bane kaga ya habba billahi kenan kaga ba ba shashancin duniya ya hana su ba ai ya fi a ce ai a wajen buki ne kawai na ga kayan ta mun cewa daga tambaya a ina zan samu ko sai muka zama kawaye. ba muna ce azo haramun bane amma haka wannan ba za a kira shi ta lahi ba ko ko wallahi rawanta ne ya burge ni a wani buki da muka naga ta iya rawa shine na fara zuwa gidanta ta koya man irin rawan ba a yi ne ba a yi ana yi sai ta fara zuwa gidanta don ta koya mata me irin wannan rawan abin da ya kawo ya sa suka haɗu kenan a'a ai na uku haɗu wallahi tun da na ganta tana karatun Qur'ani ya burge na kuma da da ban yi kira'a mai kyau ba na da ta rika koya mu sahaba billah sun so juna ne dan wa dan Allah ittama alai akan wannan suka haɗu wa tafarraqa alaihi kuma har suka mutu har suka rabu har duniya har mutuwa ya raba su a haka suke ba su rabu ba an fahimta ko har suka rasu har duniya har mutuwa ta raba su ba su rabu akan wannan ba akan wannan haka in aka ce me yasa ba ki tsawance da wance wance ne gaskiya iya hankali kawai iya hankali in an matsa ce to dama a wajen tafsiri muka haɗu amma kuma kwanan nan sai na ga abin ya canza ina na mata nasiha sai ta gidi ina ce ta daina sai ta bari kuma musulunci ya ce kar mu yi kawance tare da mu mutumin wanda bai da ɗabi'a na kirki ba wai ke rinka lissafa tana kaza tana kaza a'a yanzu kuma ya zama gulma kenan an fahimta ko tun da ai wanda kike faɗa mata ba wai tana da ƙarfin da za ta je ta hana ta bane amma in kin ki faɗa ma wanda kike da kyakkyawan zaton cewa zai je ne ya hana wannan ba gulma bane an fahimta ko wannan ba gulma bane amma kawai ana so kila ana ana da wani wani ya fara wani zato na daban na abin da ya sa kuka rabu ko sai ki faɗi hakan a rurrufe a rurrufe an fahimta ku in an matsa to menene suke ci a ba ruwa na je ki tambaye ta ba shi kenan ba kamar yadda naga wani wani ya sa a a social media handle ɗinsa ya burge ni aka yi ya ba na ganin wani a masallaci ya ba na ganin wani a masallaci suna tafi ne da wani ko sai wancan din sai kofin numban wayan wanda ake tambayan sai tura mishi mun fahimci sakon me yake nufi kira shi ka tambaye shi me yasa bai zuwa masallaci me yasa ni za ka tambaye ni in dai ba kai ɗaya da ka gaishe to ga numban wayan shi kira shi tambaye shi me yasa bai zuwa masallaci haka wani daga cikin malamai manya-manya magabata su suka ji labarin akwai matsala tsakanin shi da na iyalin shi kuma suka ga alamun kila zama ba za ta yi kyau ba suka suka samu suka ce malam muna da magana yake me faru suka ce malam mun ga kaman tsakaninka da iyalinka babu babu jituwa haka me yake faruwa ne ah, kun ce iyali na kuma kawai zan faɗa muku abin da iyali na take muku akan me suka ce to malam ka ya kuri suka kama kansu suna zaune sai suka je malam ya sake ta suka zo malam to yanzu ai ka rabu da ita me ya faru sai ce yanzu kuma na rabu da ita zan faɗa muku da biyun da akan me yanzu ba ba mu tare da ita yanzu na faɗa muku yana yin gulmanta haka ta fike yi amma wani faɗi ba tambaye shi bane ko a majalisa ma sai rinka ai mata na din tana da kaza ai kaza ai kaza kuma wanda yake faɗa mishin nan ba zai mishi magani ba haka ita ma take yi akan mijinta ko ba ka bane haka ita ma take akan mijinta da faɗi mummunan ɗabi'un mijinta in ta haɗu da wata wata ƙawa wanda ita ma ɗan uwan shedan ne da ta zuga ta sai a kashe aure in an kashe kuma in ita ƙawan tana da wayo sai ta je ta aure shi eh tana da wayo kenan mana ko ba ka bari in tana da wayo sai ta je ta aure shi kamar irin abin ke faruwa yanzu kaga mace mara miji amma ita ta buɗe makarantar koyar da zama da miji baya faruwa za ka wai ita kanselo ce har tana iya wai masu miji za su zo gurin da suna da matsala wai ke kansilin sun su yadda za su zauna da miji kuma ita ba ta da aure to kullum da mamakin da nake shine ya za ta yi kansilin din babu yadda za a yi mutum ya sanya ake zama aure mai aure ba walla sau da wani sirri ne wanda sai wanda ke ciki yake iya sani duk yadda aka kai da baki labari in baki aure ba wallahi an dai baki labari duk kowa da irin nashi kowa da irin nashi akwai wani abokinmu da bai aure ba ina zaune sai na ga sai na ga yana sanarwa zai fara karantar da wani littafi sunan littafin at-ta'amulu bainaz zawjayn mu'amala tsakanin ma'aurata littafi yana karantar da mu'amala tsakanin ma'aurata ina gani sai na kira shi a waya nace malam kai ne za ka karanta da littafin nan sai ce eh. nace wallahi kai ma baka fahimci littafin ba sai ce me yasa ban ta kace baka yi Allah karanta littafi dubu akan aure ba za ka fahimta ba sai kai aure Allah ba ka fahimci littafin ba ka fahimci sakon ke sai ke littafin ba sai kai aure ai sai an shiga ciki har yanzu a waje kake Allah ya sa mu dace so waɗannan mutane guda bakwai duk wannan abin da Allah madaukakin take faɗa yau mai yakunu nasu kal farashi al mabthus to su ba zama kal farashi al mabthus din ba su za su zama a a cikin kwanciyar hankali kuma karkashin inuwan wa Allah madaukakin sarki sai ayan da zamu tsaya akai Allah yake wa takunu jibalu kal-'ihni al-manfush su za su zama kamar gashin tumaki shine al-'ihn gashin gashin gashin akuya ko gashin wani abu haka kaga aka ije gashin dabba anan ai fankan nan ma ya ishe shi anime shi a rasa to haka haka su za su zama Allah madaukakin sarki ce wa taral jibal ko zaka ga duwatsu wanda kai kana kallon sa wani abu ne mai girma amma waliyar tamurru marar sahab amma dutse yana tafiya yana gudu kamar iska dutse fa duk girman dutsen kallon irin girman dutsen kebi amma Allah za ga ta iya tamurru marar sahab tana gudu gudu kamar na iska to kaga shine Allah kuma yake wa takunu jibalu kal ihni al manfud kaman gashin dabba da aka hura mishi iska aka tara gashin dabba aka hura iska kaga zai me zai watsi ko haka zuwa su za su zama to haka ranar tashin alkiyama ba rana ba ce mai sauki to duka wannan fa muqaddimat ne na tashin alkiyama Duk wannan a nuna maka ranan ce ta yi amma asalin tashin hankali Jiya lokacin ba da sakamako wanda insha Allah ta'ala akan shi zamu fara gobe ku amma man sakulat mawazin abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira a muna ƙara tunatarwa akan asusun duk da na gana ta sawa amma ƙara sawa ko a taskara to lokacin amfani shi ne yin lokacin amfani shi ya yi. Allah ya ba mu ikon maka kuma kamar da muka faɗa yau za mu ba da kyauta na wanda ya riga zuwa ku za mu ba da katin katin waya ne na ɗari biyu katin waya na ɗari biyu wadda ta riga kowa zuwa kuma ita ce maman sadiya an ce mun har ta kulle masallaci ta ce ba wanda zai shiga insha Allah Allah ya sa mu dace um wannan mai tambaya ta ce assalamu alaikum malam Allah ya ƙara basira da ilimi mai albarka amin ita ce malam dan Allah mai yasa ba a cewa Ramadan Karim sai Ramadan Mubarak. Na gabata nan ranar da muka fara karatu ko? Shi yasa, mun karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa shine Ramadan Mubarak. Yace ataku Ramadan shahrun mubarakun. To tun daga wanda Annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, ai ba wanda ya fi nashi kyau. Ko ba ka ba? Illa da ne ba abin da ya fi nashi ne? Da da take faɗi irin wanda Annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. an fahimta ko wannan shine dalili ah, sai wannan take cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam imani amin yace Allah ya gafarta malam amin ya ji gan iyaye shi ya amshi ibada shi da namu baki da amin yace tambayar ita ce shin da gaske ne kamshin turare in yi yawa yana karya azumi a'a ba daga tsewan bayan da za a yi kamshin turare ya karya azumi an fahimta ku kamshin turare in yi yawa baya baya karya azumi baya karya azumi ba mun taɓa faɗan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke sa turare ba sahabbai yana daga cikin abin da suke gane cewa annabi yana kusa shine su fara jin me kamshin tirare, to da annabi sallallahu alaihi wasallama shi tirare ba ba sawa yake ko a tufafi ba shi shafa wa yake a cikin shi a fatan jikin kuma a sa a tufafi An mun san in mutum ya sanya harami baya sa tirare ai ko to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi kafin ya sa harami sai duka haramin da tirare. yanzu ya sa turaren ne kafin ya ne to da in ya riga ya sa ba daman ya nuna maka yadda ya saba da turare kafin ya sa haramin sai duka haramin da turare ya shafa a jikin shi duk sai ya ninya sai ya saura haramin yanzu kaga babu hukuncin haramci a kan nuna mai yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saba da turare sa ma yana cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka ya hana yana cikin abubuwa guda biyu kuskure ne addini a baka kyautan su kace a'a turare da ruwa kuskure ne an baka kyautar turare ko kana jin kafin karfe shi karfa shi yasa a shari'a musulunci turare bai tsada duk tsada duk yadda ka ga turare ya kai da kuɗi bai yi tsada ba bai yi tsada ba yana ga cikin abubuwan da maluma suke faɗi cewa babu albazaranci a ba albazaranci a kuɗin turare wanda mutum yana da hali ya sai turaren dubu ɗari biyar miliyan ɗaya bai albazaranci ba inda turare ne turare ba har miliyan ɗaya akwai makwalban ka ga ɗan ƙarami amma ko an wanke riga dai da ƙamshi ba matan aure mace entirely kuskure sa turare mai ƙamshi da in ta wuce za a ji ƙamshin lokacin za ta fita gida an fahimta ko wai sai matan aure ba to da ƙamshin shi zai sa aini zai ɗauki hankalin mutane an fahimta ku to wannan shine ba a wannan shine ba a haka shi ma namiji maluma suka ce tunda shi ma namiji in dai zai shiga inda mata ne suke da yawa ko ba muharraman sa ba to shi ma ya takaita an fahimta ku shi ma ya zama saddul zari'a ba ya saboda akwai nassi da ya hana na namiji ba amma ya zama so da an toshe ne barna ya zama an toshe barna wallahu ta'ala a'lam wa alaikumus salam eh kamshi ne kawai ai kamshi ne kawai an fahimta ku kamshi ne kawai babu matsala akwai abu akwai abu mai wari ma da in ka ji sai ka ji shi har wuya an gane ku babu matsala wallahu a'lam wa alaikum salam eh a yanzu lokacin gwada baki yana kaiwa ne shida da minti arba'in a sahur biyar da minti goma sha biyar a yanzu da minti goma sha biyar eh a lokacin da alfijiri ke ba shi da na ce ba biyar biyar da minti goma sha biyar shine a yanzu shi ne lokacin ketowar alfijiri wata tufa babu laifi amma na nufin lokaci na ƙarshe an mun karanta kwana hudu da suka wuce ko maza Allah sallallahu yana jinkirta yana jinkirta sau har lokacin da zai kai ya karanta ayoyi hamsin na Qur'ani kafin alfijir shidu an fahimta ko shi aka fi so amma zai iya mutum ya makara ya tashi karfe biyar ko ya tashi karfe biyar da minti goma misali ai ko ruwa sai ya shago a akalla kafin da minti biyar din ya me ya cika a yanzu amma lokuta yana canzawa insha Allah daga nan har Ramadan da kare duk lokacin da lokacin ya canza za mu rika tuna rika tuna mu amma kwata after five shine lokaci na ƙarshe insha Allah ta'ala wanda ke cewa assalamu alaikum malam tace ina da wata kaka wadda ba ta iya karatu ah, kuma mene Oke, ba ta iya karatu ba, kuma mun yi ta koya mata ba ta iya ba amma idan ta zo yin sallah sai ta ce ya Allah kai ma ka sani ba a koya mun karatu ba ya matsayin wannan yake a tana nufin yanzu tana ba tana yi da ku bane tana da iyayen ta kenan a ah, da farko dole akwai takaici ai ko amma kuma ta daina kaga kaman tana kai iyaye ta wajen tana kai iyaye ta wajen Allah duk da cewa su suka ja duk da cewa su suka ja wannan a duniya kenan fa wallahi akwai wanda a lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alkiyama mutum zai kamo zai kamo iyayensa mahaifin shi da mahaifiyarsa ya kawo su gaban Allah ya ce ya Allah ka tambaye su me yasa ba su mun tafiya ba wallahi a kowanne sai ya yi wannan zai kauka zai kawo su gaban Allah sai ya Allah ka tambaye su me yasa ba su mun tarbiyya ko ba wai ita kadai ce, ita ta iya fada ne da yawa waɗanda za ga sun tashi lokacin da suka dawo hayyacin su suka fahimci asarar da suke sai ga suna da irin wannan da na sani an fahimta ku amma ta daina a shawara a ba ta shawara da ci da yi musu addu'a Allah ya yafe musu na kuskuren da suka na rashin tarbiyyar da ita ita kuma tun da tana raye dai kokari ta iya in ba ta iya ba sai ba ta fatawa irin fatawan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wani daga cikin sahabbansa da musulunta bai iya karatu ba har Annabi sallallahu alaihi wasallam duniya bai iya karatu ba ya gagare iya bai iya Fatiha ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo sallah ko ya rinka tasbihi subhanallah walhamdulillah لله ولا إله wallahu الله والله أكبر amma kuma yana ci da me koyo yana ci da koyo هل lokacin lokacin da ya iya A daya to sai kuma ya koma karanta aya ɗayan ne ba zai yi wancan ba sai da wannan aya ɗaya aya ɗaya ta cikin ne suratul fatiha lokacin da ya iya aya biyu sai da karanta har mutum ya zo ya iya to ga duk shi iya karatu da ya ta iya bismillahir rahmanir rahim kila ko ba ka bane wannan ko je makaranta ba za ka iya to wanda ta dinga ce in ta tsaya dai ka baran harama da ce bismillahir rahmanir rahim sai ta ruku an fahimta ku lokacin da ta yi alhamdulillahi rabbil alamin sai ta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sai ta ruku haka aya da daya in ma rabi rabi ne a duk koya mata amma ta yi hakuri ta daina faɗan wannan da dar musu addu'a Allah madaukakin sarki ya yafe musu yana daga cikin ɗabi'a na mutanen kirki in suka zo bayan wasu mutane abin da suke cewa shine rabbana fil lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman Allah yana daga cikin sifan mutanen kirki kullun addu'a ke ya Allah ka gafarta mana ya Allah kuma ka gafarta ma waɗanda suka gabace mu da imani ai ko iya ko ba komai ai iya sun haife ta a musulma ko ba ka bane to da sun haife ta a ba ma ce ba ko kirista misali ko ba yahudiya tun da aka haife ta a musulma ai sun mata kuma ko ba komai da suka haife ta ba su zauna a kanta ta mutu wasu kabari ta rayu ko ba ka ba in ba su mata tarbiyyan addini ba kila sun mata tarbiyyan sanin duniya da sanin kaga shi ma ainihi ma ce to aka ɗaya hakuri ta musu addu'a ta ta roƙon Allah ya yafe musu kuskuren da suka yi da sauransu kuma ta yi kokari tana mai tana koya Allah madaukakin sarki ya samu dace faru kusa na ƙarshe muna da minti biyu ne minti biyu ya rage eh eh eh ya danganta ai shi mutum baya fita a da'irar musulunci sai in yayi abin da ke fidda mutum a da'irar musulunci an fahimta ko akwai abubuwa da yawa da suke sa mutum ya zama ba musulmi ba ko da ya kira kai shi musulmi shi ne nake son eh eh dubun ya musulunta a ba ki da matsala ina ce kina nufin ko musulmi ne amma kare ya kai wannan sirrin bai san komai ba a addini a wancan matsalar shi daban amma wanda sai kai shekara tamanin ko 90 kai ko shekara ɗari ne ma Dukun sai musulunta shi ya jefa ya tafi ai ai ya jefa ya tafi ya rage kaɗan amma ya ci bulu wallahi ya ci bulu har wanda ba musulman ba in ji ta fara aya hadi Allah ta ci bulu gara fata ko na wani abu o'o oh, oh. rayuwa wannan kyauta ce ta Allah zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahi ta Allah yana ba wanda ya ga dama Allah ya samu dace to ayi aina now a'a yi magana ki kawai a gurin mata eh inda akwai liman ku eh to ai wannan maganar da kai na biyun nan ya daga cikin illan da dama na so in faɗa na aikata a duk lokacin da mutum yake sallah to ya zama ya zama wajibi mu guji aikata duk wani aiki da zai sauke hankalin mai sallah din yana iya kai mutum zuwa ga tsinon Allah madaukakin sarki da zama kina aikata wani aiki da zai kai ga mai zai ɗauki hankalin mutum yana yana sallah ya kai ya aikata wani abu na da ai shi yasa shi yasa shari'a ya yadda ai in yaro ne ma suke da shi yake kuka an yadda ke ne ki ɗauke shi ki rungume shi ki sallah saboda a me yake so kai zama kina sallan kuma hankalin ki yana ne yana kan yaro an fahimta ku to duk wanda ana sallah zai zo ya wuce ya yi kaza ya wuce ya dawo in yayi daya yi biyu mai sallah hankalin shi bai kai ba zuwa na uku hankalin shi zai kai an fahimta ko ya zama wajibi mu guji wannan mu guji wannan sannan abu na biyu kasanto in za ki rukuku sai kin taba ta saboda ta maza wannan bai shafi sallan ki ba bai shafi sallan ki ba saboda abu aikin da kike yin aiki ne na abun da zai ba ki dama ki sallan yadda ya dace an fahimta ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yana qiyamul layl yana qiyamul layl na da ta take cewa in zai sujada sai ya taba kafa na na maza dukun ya samu inda zai bi zai sa ko shi ya gaba sujada sai miƙe sai ya sake miƙe kafan ta ta ci gaba da baccin da saboda daki ba ba daki bane mai faɗi in ka je ai ko yau ka je waje ka ga irin gurin sai ka san wannan ba kuma dakin akwai wajen kwanciya akwai kaza ɗakin ba ɗaki bane mai girma so wannan aikin bai shafi shafi sallar ki ba kin fahimta ko amma aikin da tana sallah in za ta yana sai ta sai ta gyara jaji wannan kuma wasa nan a sallah shi kuma ya shafi sallah sosai kuma zai iya lalata sallah da ita kadai take sallah ma ba tare da liman ba ba sallah ce ba an fahimta ko haka ya kamata mu yi kokari mu kiyaye irin waɗannan irin waɗannan abubuwa eh kake maza da shi ko kake ja da shi ya fi kake so da shi yaro ne ai yasa ai shari'a bai yadda a yi ma yara faɗa ko a zane su don yi wasa a masallaci ba kuskure ne kuma da yawa ana yi kuma yaran nan sun zo masallaci suna wasan nan fa in ba za ki san mindin business ɗinka ba su dame ka ba suna harkar su ne su abin da shekarun su suka ga ya kamata su yi kenan kai ma kai abin da shekarun kai kaga ya kamata ne kai eh, me yasa kai ba kai abin da suke yi ba an fahimta ko amma da ga wani lokaci kowa ya da sallah sai ga an kama yaro ka hara wasa a masallaci wannan kuskure ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ba ba ba ba ba matan lele aka mai da bayan ki ba jikokin shi biyu suka hau baya wannan sai sai sai hau sai gangaro su ya gangara wannan sai zo ya hau annabi sallallahu alaihi wasallam bai daga ba har sai da suka gama suka gani suka huta tukun ya dago ko bai musu fada ba bai musu fada ba an fahimta ko bai musu fada ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah mata da suka zo masallaci yara su ta kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani lokaci zan shiga sallah da niyyar in ja karatu da tsayi amma in na ji kukan yara sai in ta karatu da na san hankalin iyayen yaran mata yana ne amma na bai ce to ka ku ƙara zuwa da su masallatai suna dame mu da kukawa a sai shi ne yake hana kanshi abin da me yi ninya saboda a farantawa yaran rai amma za ga ba haka za ga wani yaro zai zo masallaci ya koma ke ce miki ai an ke shi ai ba baban suwa da ma ya mishi kaza kuskure ne kuskure ne yara ana jan su ne so da zuciyarsa ne da saba da masallaci to mu kokari mu kiyaye duk irin waɗannan abubuwan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والسلام عليكم